أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد imam musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci muna bayani cikin maudu'in hasada a mahanga na alkur'ani mai girma da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun yi bayani dangane da mahangan alkur'ani mai girma inda muka bayyana kissan 'ya'yan annabi adam alaihi salam wanda muka gani irin yadda hasada ta ɗebi ƙabil har ya zamanto ya kai shi ga kashe ɗan uwansa habil wannan ya sababa masa asaran duniya da lahira inda za mu ga kenan mahangan alkur'ani mai girma dangane da al'amarin hasada ba mu hanga ba ne mai kyawu alkur'ani na ɗaukan shi haɗari ne sosan gaske wanda zai iya sabba mutum ya zamanto ya rasa duniyansa da lahiransa sakamakonsa amma dangane da wannan in za mu bibiya alkur'ani mai girma saboda takaituwar lokaci muna da ayoyi da daman gaske wanda suka bayan dangane da hasada al misali daga cikin su allah ta'ala yana magana dangane da annabi yusuf ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam yana cewa ƙala yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin wannan aya mai girma cikin alkur'ani cikin suratu yusuf yana bayani dangane tana bayani dangane da kissan annabi yusuf da kuma 'yan uwansa a lokacin da ya mafarki ya ga tauraro goma sha ɗaya da rana da wata ya gansu suna mai suna mai sujida lokacin mahaifinsa annabi yaqub alaihi salam yake ce masa ya kai dana kar ka ba 'yan uwanka kissan abin da ka gani ka ba su labarin abin da ka gani ka ba su labarin mafarkinka saboda idan kai haka nan za su yi maka kaidi kuma lalle shaɗan ya kasance ga mutum maƙiyi ne wanda ya kasance bayananne saboda me saboda duk mutum da yake da ni'ima duk wanda Allah ta'ala ya ma wani ni'ima to zai kasance yana da mai hasadin shi kullu zai ni'matin mahsud duk wani ma'abocin kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin hadisi cewa duk wani wanda yake da wani ni'ima to yana da wanda yake hasadan shi akan wannan ni'ima da saboda haka yace masa kada ya bayyana ma ɗan uwansa lalle shi ya kasance makiyi ne ga mutum kuma maki wanda yake kiyayen shi ya bayyana ka hili wannan yana nuna mana kenan matsalan hasada kan cewa aiki ne na shaidan kuma shaidan ne yake ingiza mutum ya yi hasadan waninsa saboda wata ni'ima da ya Allah ta'ala ya mutune wannan zai ingiza shi har ya ji abin da ya aikata kamar yadda muka gani daga baya 'ya'yan yaqub alaihi salam sun yi hasadan dan uwansu annabi yusuf salam abin ya kai shi har suka ɗauki niyan kashe shi amma dai allah ta'ala shiga tsakaninsu da shi a ƙarshe dai suka kore shi da garin da yake suka nisantar da shi ba don kuma ba saboda hasada suna hasada shi saboda irin abin ni'iman da yake ɗauke da shi na kyawu da farin jini da kuma irin ni'iman da ya ɗauke da shi na fahimta a cikin kankanin a cikin ƙarancin shekaru yana ɗauke da fahimta da kuma hikimomi abin da ya kama da hakan suka yi hasadan abin da ya faru da su ya faru kisa yana da tsawo a cikin suratu yusuf za mu iya gani to wannan yana nuna mana kenan alkur'ani yana gwada mutum kar ya zamanto ya yi hasada saboda allah ta'ala ya yi wani ni'ima kuma yana nuna cewa aiki ne na shaidan kuma wani lokaci yin haka ma shi yasa ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya daga mutum ya daga darajar shi har ya kasance abin da ba a tsammani ya abku ya zo ya abku kamar yadda muka gani annabi Yusuf alaihi salam ƴan uwan shi sun yi hasadan shi amma ya al'amarinsa ya kasance daga ba Allah ta'ala ya ɗaukaka shi Allah ya daga darajar shi ya zamanto ya ba shi sarautar Misra gaba daya ken duk wannan hasadan da aka yi kusan na shekara arba'in ko da haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakanin shi da su bai amfani ba kenan banda asara da kaskanci ba abin da su gani a cikin wannan hasada din kenan alkur'ani ya nuna mana kenan hasada aiki ne na shaidan hanga alkur'an dangane da hasada yana nuna kenan hasada aiki ne na shaidan shaidan yakan ingiza mutum mutum ya hasada da dan uwansa hakan Allah ta'ala ya bayyana mana cikin wata aya yana cewa am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi shin za su yi hasada mutane za su yi hasada ɗan uwansu mutane akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su daga falalan shi faƙad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima hakika Allah ta'ala ce mun ba ala ibrahim mun ba su littafi mun ba su ilimi mun ba su hikima kuma mun ba su annabci mun ba su mulki mai girma saboda haka kan menene za a yi hasadansu wannan aya tana magana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan tsarkaka wanda zamu ga kenan yahudawa sun yi hasadan su inda yahudawa su kasance kamin Zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bar inda suke sun koma Madina suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai zamanto hasada ya rike su sun kauce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki imani da shi Allah ta'ala ma yake sifanta su cewa ya arifuna kama ya arifuna abna'ahu kamar yadda suka san ‘ya'yansu haka suka san siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura amma hasada ya hana su su imani da shi wa kano min qabli yastaftihuna allazina kafaru sun kasance kama wannan lokaci suna cewa za mu ɗauki intikami akan ku za mu samu nasara akan ku idan manzon ƙarshen zamani ya bayyana domin su suna tsammanin zai bayyana a cikinsu amma ta Allah ba ta su ba Allah ta'ala shi yake tsara al'amuran shi kuma yakan jarraban bayansa domin ya gani za su bi shi ne ko za su bi son ransu ke ne kasance su sai suka zo suka yi hasadan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to alkur'ani na wani nuna kenan in za ku yi hasadan shi ai ba shi kaɗai aka yi ma wannan ni'ima ɗin ba ‘ya'yan annabi ibrahim an ba su wannan ni'ima na annabci da ilimi me yasa za ku yi hasadan shi don an ba shi kinan wannan ma yana nuna mana irin mahanga na alkur'ani dangane da al'amarin hasada kan cewa ba abu ne mai kyau kuma abu ne wanda yake ya kamata ya zamanto an nisance shi hakanan cikin alkur'ani akwai aya da ke cewa wadda kathirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min inda an anfusihim min ba'di ma ta bayyana lahumul haqq Allah ta'ala ce diwa daga cikin ahlul kitab da nasara kenan suna gurin ya zamanto sun mai da muminai sun kahurta bayan har ya kasance ma bayan sun yi imani da Allah subhanahu wataala tun bayan sun yi imani da Allah ta'ala sun gaskata da manzon Allah ta'ala sun gaskata da ran tashin alkiyama suna gurin ya zamanto sun mai da su bayan bayan su ya zamanto ba su imani ba amma Allah ta'ala ya ce me yasa suke yin wannan aiki yace ce hasadan min inda anfusihim saboda hasada saboda hasada daga cikin zukatansu daga kawukansu to hasadin da suke ɗauke da shi saboda haka ba su son ya zamanto an saukan ma wanda suka yi imani alkhairi daga ubangijinsu kenan alkur'ani yana nuna mana kenan al'amarin hasada yana da haɗari sosan gaske inda za mu kenan daga miyagun mutane su ne suke yin hasada mutanen da Allah ta'ala ya ambace su da batattu da mutanen da Allah ta'ala ya ambace su da asararru da mutanen da Allah ta'ala ya ambace su wanda ba su da rabo duniya da lahira su ne suke yin hasada kenan sifan mutanen banza ne sifan miyagun mutane ne mumini bai kamata ya kasance yana hasada ba na'am zai yi gifta kamar yadda muka bayyana cikin darussa ne suka gabata ya ga wata ni'ima wanda Allah subhanahu ta'ala ya ma wani yana iya fatan Allah ta'ala ya bashi irin wannan ni'ima din amma ba wai ya fatan wannan ni'ima din ta gushe ba ko kuma ya sa'ayi domin ya gusar da ita daga wani bawan Allah ta'ala saboda haka kenan za mu iya ganin alkur'ani mai girma mahangan shi dangane da abin da ya shahi hasada ba mahanga ba ne mai kyawu kuma ya ɗauke shi sifa ne wanda ya kasance salbi sosan gaske wanda kuma ake bukata ya zamanto mai mutum ya nisance shi idan har yana son ya zamanto ya samu ɗaukaka duniyansa da lahiransa idan har yana bukatar ya zamanto ya samu ci gaba a cikin al'amarin lahiransa idan yana bukatar ya ya ya samu alaka mai kyau da Allah subhanahu wata'ala amma dangane da riwayoyi na addinin musulunci za mu iya ganin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi bayani dangane da al'amarin hasada da kuma hadarin hasada manzan Allah sallallahu alaihi wa ne yake cewa alhasadu ya'kulu alhasanat kama ta'kulu narul khatab hasada yana cin kyawun aikin mutum kamar yadda wuta take cin itace kana ganin busasshen ice lokacin da aka kunna masa wuta da yake kama nan da nan zamanto ya kawar da shi to haka ne hasada yake cin kyawun aikin mutum kenan wannan haɗari ne babban gaske wanda ya zamanto ba yin kyakkyawan aikin ba ya zamanto ka aika ma kyawawan ayyukan ka wuta kenan wannan duniya nuna mana haɗarin hasada da kuma irin cikas da zai iya kawo mutum a cikin aikin shi na bin Allah subhanahu wa haka nan muna da hadisi daga Imam al Baqir da Imam al Sadiq alaihi suna cewa annal hasada ya'kulul imana kama akulun narul khatab shi ma da wannan madmun hasada yana canye imanin mutum wancan hadisin ya ce kyawun ayyukan mutum wannan hadisin ya nuna yana cin imanin mutum in ya canye imanin mutum kenan ba abin da ya saura kenan babu wani asasi tana a gina kyawun aiki a kansu saboda haka kenan mutum ya yi hankali da hasada kamar da zo cikin hadisi na imamu ali alaihi salam shi mana cewa alhasadu sharrul amrad hasada shine mafi sharrin cututtuka na zukata wanda in shiga zuciya kamar wani mugun virus ne wanda zai hallakar da mutum gaba daya ya hallakar da imaninsa kenan mutum ya hankali da hasada wani hadisi shi wanda zo daga imam ali alaihi salam shi ma yana cewa lillahi darul hasad ma a adalahu bada'a bi sahibihi faqatala yana cewa ba da hasada menene mafi adalcin hasada <laughs> wanda shi yana da shi yana tun harko da shi wanda yake hasada ɗin ya zamanto ya kashe ya kashe shi watan kamin shi mai hasada ya kashe wanda yake hasadan shi to hasadan zai fara kashe shi saboda mai saboda kodayaushe a cikin zuciyar shi yana azabtuwa ne ko da yaushe yana jin zahi ne duk lokacin da ya ga ni'ima sai zamanto yana jin zahin wannan wannan abin yana cin shi yana cin shi har ya zamanto ya halakar da shi wala azubillah kenan wannan abin nisanta ne haka ne ya zo hadisi daga Imam Ali alaihi salam yake cewa thamaratul hasad shaqa'ud dunya wal akhirah samara na hasada wato ɗayan itace na hasada shine me shine rashin rabo cikin duniya da lahira shakawa na duniya da na lahira ka rasa duniyanka hakanan kuma ka rasa lahiranka saboda mutum da yake hasada ko da yaushe baya da lafiya mutane suna ganin shi ne tsaye ko zaune amma baya da lahiya saboda me saboda zuciyar shi tana tana ta tafasa duk lokacin da ya ga Allah ta'ala ya ma wani ni'ima maimakon ya ji daɗi yi fatan Allah ta'ala ya ba shi irin shi ko hiye da shi sai ya koma ya zauna yana hasada yana mummunan fata har ma ya kai shi wani lokaci ya yi sa'ayi ga cewa ya kawar da wannan ni'ima din hankalin shi ya kwanta to wannan zai sababa masa rashin natsuwa wannan zai sababa masa matsala da cututtuka iri-iri cikin wannan duniya din wanda har ma zai tasiri ga jikinsa lahira kuma dama ba batun lahira saboda yana kone kyawun ayyuka kuma yana kone imani kenan ba wani cikin alkhairi da yake tare da mutum saboda haka mahanga na sunna mai girma shi ma dangane da al'amarin hasada shine mahanga na alkur'ani mai girma inda yake nuna mana kenan wannan sifa ce mummuna kuma abin da ya kamata shine zamanto mutum ya nisance ta ya yi sa'ayin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi daga wannan mummunan sifa din ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kyautata ɗabi'un shi ya samu kanshi a cikin bayan Allah managarta wanda suke gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'iman da ya musu hakanan kun ba su hasadan ni'iman da ya ma wasu bayan Allah subhanahu wata'ala ba haka ba suna fatan ya zamanto Allah ta'ala ya ba su irin wannan ni'ima kuma ya ba su da shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala an fanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin